wanda yake da'awar sunar malinta a social media wanda yake neman suna a idan mutane da kuma idan duniya da sunan yana yi wa malamai raddi ko kuma yana yi musu wasi a cikin maganganunsu nasiha da nake so na yi masa da kuma ire-irensa shi idan za ka nemi suna ko kuma kana so ka samu ɗaukaka to ba da hanyar yi wa malamai ƙarya ko kuma ƙage ko yi musu sharri ko ka dangana musu abin da ba su aiwata ko kuma ba su sani ba a cikin rayuwarsu da sunan wai da wannan za ka nemi suna da wannan abin kunya ne ga duniya da kuma kai a nasiha da nake so ne maka ka ji sauran Allah a duk abin da kake faɗa kasancewarka kai musulmi kuma kai kana tuciyar ka zama malami amma a social media kullum ana ganin ka kana ta yin abubuwa na yaranta da kuma abubuwa na hauka wannan abin kunya ne gare ka saboda su wa'inda ba su san ka ba da kuma wa'inda ba su san mustawanka a cikin ilimi da kuma inda kake ba ba za su san cewa kai makareci ba ne amma kasancewar mu mun san ka mun san ka gaba da baya kai funko ne jahili ne kuma ba ka da alaka da da ilimi ko ta kaɗan ko ta nesa ko ta kusa so shi maulana hujjatul islam duniyar ilimi da kuma duniyar wahabiyawa ne yake kalubalanta saboda ai su malaman ku sun san shi sun san abin da yake faɗa sarai amma ba sa fitowa su tabbatar da abubuwan da yake faɗa ko kuma su zo su ɓaci kansu ni ina neman ka ba so ɗaya ba ba sau biyu ba ka zo ka ki zaman muƙabala ka ki amsa sunan muƙabala to mu mu imuma mun babu na mun maka girma saboda kawai ne muke tafiyantar da kai za mu zauna da kai a babin da amma a babin ilimi wallahi baka isa ka zauna da mu saboda mun san ka kai jahili ne a ɗalibanci na farko na karatun alkur'ani kai ba komai ba ne kai gardi ne na biyu a ilimi baka kai komai ba baka da malami ba san waye malami ka ba amma a dole sai wai ka samu suna a a gidanmu da kuma a mu ma baka isa ka samu zama a cikin ilimi ba na a bana muna tausayin ka da abubuwan da kake karanta da abubuwan da kake faɗa muna tausayin ka amma kai baka sani ba shi yasa ina cewa ina ce maka da kuma ire iren ka. shekaran jiya mun yi da kai ka kira ni na ce me kake jin tsoro ne ka amsa muƙabilar me kake jin tsoro ne me kake jin tsoro ka san cewar ashe abin da kake faɗa ƙarya ne abubuwan da kake faɗa ashe ƙarya ne ba haka suke ba shi yasa ba za ka amsa muƙabalar ba domin in an zauna a muƙabala baka isa ka faɗi abin da ba a baka izini ba baka isa ka faɗi magana ka tafi ba tare da an baka amsa ba ko kuma an maka tambaya ka ba da amsa akan na abubuwan da kake faɗa shi yasa shekaran jiya da ka kira ni ma ina so da ka yadda mun zauna da kai muƙabala face to face awa ɗaya wallahi duk sai ka ƙaryata abubuwan da kake faɗa awa ɗaya kuma in ka zauna ba za ka sake so ka zauna da ni ba za ka sake so ka zauna da ni muƙabala ba saboda abubuwan da kake faɗa duk na ɗauke ina da shi amma me yasa ka gudu saboda ba za ka iya zauna da mu mukabala a cikin fegen ilimi ba wai kake so a tattauna a baka minti goma minti goma me yanzu in kai ka fito ka yi shiririn ta ka awa ɗaya awa ɗaya awa nawa kake yi awa ɗaya da wani abu shiriri tan naka ma awa ɗaya da wani abu maganar ilimi za mu yi magana akan a cikin minti goma to ai wannan shi ai wannan shiriri ta ne shi yasa idan ka isa abubuwan da kake faɗa ɗin ilimi ne ko ka fito kana challenging a cikin ilimi ne ka zauna ka zauna da abubuwan da kake faɗa shin haka ne ko kuma ba haka ba amma ka fito bayan fage ka ce a ah, eh, shek shetiman da mun yi magana da shi ka yaushe ina ina ina rekodin din ina wannan magana ƙarya ne ƙaryar banza abu a malamai ake magana wai ka fito eh ka ɗauki wannan abun ka miyar da shi a kanka cewar wai kana magana da shi ka isa to ina ma maganar ina maganar take ina maganar yaushe ne ma aka san ka yaushe ka fara ba da ilimi yaushe ka fito social media kake wannan shigin taka da har wai kana cewa wai so, eh, so, so nawa na rubuta mashi ko in ni ka isa ka rubuta min leta mana ko ni in ka isa in ni ka rubuta min letan gayyata na karanta kai yi daidai a cikin larabci ba tare da ka ɓata larabci ba to a nan ne zan yaddar cewar kai malami kai ka rubuta min layi biyu a larabci kai ba ma layi biyu ba layi ɗaya in ka isa ka rubuta min a larabci ka ce ina neman ka muƙabala kawai wannan ka rubuta min a larabci ka aika min kuma ka nuna wa duniyar ga larabcinka larabcinka kaɗai nake bukata na minti na shaɗar ɗaya ma'ana na layi ɗaya ka isa bayan ka rubuta min larabcinka shaɗari ɗaya kawai nake bukata layi ɗaya nake bukata a cikin larabcinka ka ce kana neman abu kabala a nan ne za ka san cewa ashe kai ɗalibi ne ko mai da'awar dalibi saboda haka ba shiri ce ake neman a cikin ilimi ba ba wasan yara ba ba hauraƙiya ba ake bukata ilimi hujja idan kana da hujja ka fito ai magana a cikin hujja idan ba ka da hujja malam ka ja labule ka ka je ku kwanta gardi irin ka nawa sun sun dogara da abin nan sun haƙura sun bar hanyar nan ai da'awa ba ba da'awar ilimi ba a da'awa da ilimi ilimi sai ka karanta tukun za ka yi da'awa da shi saboda haka wannan abubuwan da kake faɗa yanka lokacin da aka yi wannan hikayar wannan hadisa ma kai baka ma san menene baki menene fari ba a cikin ilimi menene baƙi menene fari ba shugabanka malamanka na da malamanka na da irin su Muhammad Yusuf da sauransu su za ka tambaya wane ne hujjatul Islam wane ne doktor waye ne hujjatul Islam ka je ka tambaye in suna raye su Mur Yusuf mai gidanka da sauransu su Ja'faru da sauransu su za ka tambaya wane ne shi wane ne su ka je ka tambaye sani rijiyar lemu da sauransu wane ne shi a cikin iliminsa ka je ka tambaye su Mustapha mustafa da sauransu da su buwar kyari da gabciya da sauransu ka je ka tambaye shin wannan menene matsayinsa a cikin ilimi in baka sani ba saboda haka don Allah ka yadda shekaran jiya mun yi magana da kai in baka mantawa bari zan kunna maka kaɗan daga cikin abubuwan da muka faɗa na da na kasancewarka za mu zauna da kai da ka gudu ya kamata ka zo ka tabbatar da wannan abin da ka nema da kanka ka zo ka tabbatar da shi ka zo ka tabbatar da shi gashi nan kiran da kai mun duk muna da shi insha Allah in kana da in kana da in kana da in ka isa gashi nan ka ji wannan ka yawa kana tare ya kana tare da wannan aikai masha Allah wannan ko ai masha Allah yawa na zauna na zauna na zauna na zauna masha Allah masha Allah yawa malamin ka ya ce wai ibn hajar al-asqalani ya ce duk wanda ya fara ne cewa da karar kafiri ne masha Allah masha Allah kuma ah. ah. kurtubi ma ya ce wanda ya fara da cewa da da shi istiqrar kafiri ne masha Allah sannan kuma ya ce ibn taymiya ya ce ya kawo magana hadisi din da ya kauro hadisi ya ce da na ibn da jauzi kuma ya ce ma'ana wa na sai wa ana to da wani fara ah, yawa ah. na farko kai abubuwan ukun da ka lissafa da faɗin ibn hajar al-askallani da wanda ya fassara ar-rahman al-arshi istawa bi ma'anar istakarra wanda suka ce Allah yana zaune akan al'arshi da kuma al'imamul kurtubi ya dawo